الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وبعد أن حرماته إلى الدين yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi namu da muke gabatar da darussa daga cin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin tafsiri wanda ya ɗauki maudu'i na tarbiyya a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam wanda allah madaukakin sarki ya bamu labarinsa a cikin littafinsa mai sarki yau muna ranar asabar tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau biyu ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya kawar mana da musibu da kuma jarabawa da fitinu da kuma annoba yan uwa masu albarka kamar yadda muka saba yan kwanakin nan za mu fara da amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka sauwaka insha Allah ta'ala tambaya ta farko tana cewa wane jawo hankali za a yi game da tarawihi ganin yanzu ba a yi a masallatai to yan uwa ita dai sallar tarawihi sallah ce wacce take ta nafila a haƙƙinmu nafila ce tana ɗaya daga cikin nafil fili waɗanda suke masu girma da ake buƙatar mutum ya riƙa yi a ramadan kuma ko a ramadan na dama ana son mutum ya zama yana kiyamun lai a cikin siffofin masu imani allah madaukakin sarki yana siffanta su yana cewa kanu qalilan min al-layli ma uku. وبالأسحار هم يستغفرون ما في إيماني سنقسم شيء قليلا من الليل ما يهجعون kaɗan ne daga cikin dare suke bacci sannan wa bi asharihum yastaghfiru sannan gab da asuba kuma sun kasance suna istighfari daga cikin magabata a kodan da suka fassara istighfari cewa wa bil asharihum yastaghfiru ay wa bil asharihum yusallu ya al-layl sun kasance suna yin sallah da daddare dab da lokacin da alfijir yake ketowa sannan Allah ya siffanta ibadun rahman da cewa wallazi ne bi tuna da rabbihim sujjadan wa qiyama wanda suka kasance suna kwana da ubangijinsu sujjadan suna masu sujjada wa qiyaman kuma suna tsayuwar sallah duk wanda yana nuna mana mahimmancin qiyamul laili sallar dare sannan na na isha radiyallahu ha ta ruwaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito tana cewa min kullum layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallama min awwalihi wa wasatihi wa akhirih wa kana yantahi wutruhu ila as-sahab annabi sallallahu alaihi wasallama kowane bangare na dare yana kiyamul layl yakan yi a farkon dare yakan yi a tsakiyar dare yakan yi a ƙarshen dare saboda ana buƙatar ko da yaushe musulmi ya zama yana kiyamun laili sannan kiyamun lailin nan magabata sun siffanta shi da cewa ba wanda zai iya yin sama duk akwai munafurci a cikin zuciyarsa wato daga cikin abin da ke alamta cewa wani ba munafiki ba ne shi kan shi ya ji ya natsu a zuciyarsa akwai tashin sa da daddare ya sallah so da kayan uwa muna jawo hankali da kada dan ba a yin tarawihi a masallatai sai ya zama man kuma sha kula ta ɓangaro game da sallar dar kwata-kwata ba ma yi a'a mutumin da ya kasance yana da rauni ya san ba zai iya tashi can dare ya yi ba to da an yi sallar isha yana komawa gida sai ya tara iyalansa ko matarsa da 'ya'yansa su zo su haɗu su yi abin da ya sauwaka a gare su na salloli wannan yana taimaka matuƙa da gidina abu hurairah radiyallahu anhu ya kasance yana shagalta da ɗalibta neman ilimi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ba yi da kwari da daddare da dare ya yi to sai zama yana jin bacci saboda haka sai manzo Allah sama ya masa wasiya cewa an yi kira qabla an yana da ya rike yin sallar ta dare kafin ya bacci saboda haka mutum yana da damar da zai yi a farkon dare sannan kuma in mutum ya jinkirta ya kai tsakiyar dare shi ma fa bi hawa ni'mat ya yi daidai ya dace da sunna in kuma ya bari sai gab da sahun sannan ya miƙe ya yi to shi ma wannan kuma shi ne abin da aka fi so saboda muna jawo hankalin yan kan mai sakaci daidai wannan lokacin muka fi buƙatar ibada muka fi buƙatar komawa ga Allah madaukakin sarki a daidai lokacin da Allah madaukakin sarki yake mana wannan jarabawa muna fatan mu tsallake kuma muna fatan mu zama cikin waɗanda suka ci jarabawar muna fatan kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan damuwa da muke ciki mai amfani da wannan damar yan uwa mai sallar dare kuma babu laifi idan mun yi sallar daren nan mu rika yin alkunuti wannan lokaci ne na alkunuti ana bukatar alkunuti idan aka yi addu'a da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi min hadaita aka mahmud sana salati to malamai da yawa sun ba da fatawa babu laifi a shigar da wasu addu'o'i da wasu bukatu da wasu damuni da ake da su da nufin Allah madaukakin sarki ya kwaran yadda su Allah madaukakin sarki ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa shin ladubban yinin juma'a suna nan a wannan lokacin da ba a samun yin sallah kwarai ladubban juma'a suna nan sallah da ba a yi ita kadai ce kuma dama ba ba a yin ta bane da gangan a'a ba a samu su damar yin ta bane saboda lalura da aka ce ta a yi wannan shi ne amma illa dubban da ranar juma'a ta kunsa to babu laifi za a iya kiyaye waɗannan ladubban a yi su kamar misalin wata rana a karanta suratu sajda alif lam min tanzilin min ar-rahmanir rahim tanzil kitab la rayba fihi min rabbil alamin a fata'a ta farko ta akiba sannan raka'a ta biyu kuma a ranar da juma'ar asubahi a karanta hal'ata ata alal insani ilmin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura a raka'a ta biyu ke amma ba dole bane kuma kullum sai an yi a wata juma'a a yi ladabin farko kenan sannan daga cikin ladabban ranar juma'a ana son a yawaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan ba zai faɗi ba dan ba a samu sallar juma'a ba to ba za a ce ba za a yi wannan ladabin ba na yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan hadisi mai kufi wanda babu saɓani a game da ingancinsa ya tabbata cewa a karanta suratul kafi a ranar juma'a to shi ma babu laifi a wannan ranar a karanta suratul kafi a wannan ranar duka wani ladubban ana da bukata a aiwatar da su radan ba a yi ba a je masallacin juma'a ba to ba za a ce ba za a yi ba sannan kuma ba laifi a yi wanka wankan juma'a da ake yi ba laifi ba ne dan an yi sannan da ce da ba a samu ba to nan, kuma Allah mu da hukunci muna fatan ya ga zuciyarmu kuma ya ba mu ladan rashin samun sallar da ba mu yi ba domin ba mun yi ba ne da gangan a mun yi ne saboda wani yanayi da aka shiga Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan damuwa Allah kaddara mana dawowa a ci gaba da juma'a kamar yadda aka saba yi wannan nan tambayoyin ina ganin za mu wadata da su domin kasu cinye mana lokaci akwai ɗimbin tambayoyinku da suke nan za a yi haƙuri za mu ɗakura su muna karantawa a hankali a hankali wanda bai ji an karanta tambayar shi da wuri ba sai ya haƙuri insha Allah ta'ala idan lokaci ya kawo kansu to insha Allah za a karanta muna fatan Allah ya mana jagoranci idan ba a manta ba muna batu a kan ka'ida ta biyu a ƙarƙashin ka'idojin da muke fitarwa na tarbiyya a wasiyoyin lukmanul hakim ko kuma kissan lukmanu alaihi salam da allah madaukakin sarki ya ba mu a ita dai wannan sura suratu lukmanul hakim radiyallahu ta'ala anhu muna cikin ta biyu قائدة تبي كمن يد مكفدي إتشي قائدة تا الحكمة من Lallai ya waje ba duk mutumin da ya zama mai tarbiyya baba ne shi ko malami ne shi ko shugaba ne jagora wanda su ne waɗannan ake ɗaukar su a matsayin a gaba gaba wajen yin tarbiyya al'umma to ana buƙatar su zama sun sufantu da hikima sannan jiya mun fara batu akan cewa Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na mai tarbiyya na asali dukkan wani tarbiyya to yana bin tarbiyyar da Allah madaukakin sarki yake yi sannan ƙarshe duk idan ɗan adam ya gama nasa to Allah dai shi ne yake zartar da abin da ya ga dama kuma abin da ya zaɓa ma bawansa na tarbiyya to ya sifanci da sifa ta hikima a inda muka ce ita hikimar Allah madaukakin sarki tana biyu ce akwai hikmatullahi ta'ala fi khalqihi akwai hikmatullahi ta'ala fi shar'ihi akwai hikimar Allah a halittarsa ita ma ta kasu gida biyu akwai hikmatullahi ta'ala fi zatil khalq akwai hikmatullahi ta'ala fi ghayatil khalq akwai hikimar Allah a zatin halittar da Allah ya halitta yayi ne haka nan kawai a yayi da hikima ya kyautata halitta sannan kuma fi ghayatil khalq sannan mulkar halitta Allah bai yi halitta kawai saboda wasa ba wannan mun ji bayani mai tsawo da babban malami al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi yayi a cikin littafin tashar hunnuniya ta ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alal jami yau da izinin Allah za mu batu akan nau'i na biyu shine al-hikmatu fi shar'ihi wa amri hikimar Allah madaukakin sarki a shari'arsa da Allah madaukakin sarki ya tsara hukunce-hukuncen da suka shafi ibadarsa suka shafi mu'amaloli a tsakanin junanmu da kyautata ɗabi'u da yadda za mu tsakake zukatanmu Allah madaukakin sarki ya kyautata waɗannan tsare-tsaren shi ne fi zati shar'i kenan sannan kuma Allah madaukakin sarki dukkan wata shari'a ko wani hukunci da ya shar'anta mana to akwai hikima a ƙarƙashinsa haka nan Allah madaukakin sarki ba zai kirkiri wani ya samar da wata shari'a ko ya samar da wani hukunci haka nan ba a'a akwai hikima akwai manufa ko ya zama dan adam ya gano ko kuma ya zama dan adam bai gano ba malaman mu suna cewa jami'u ahkamin lahi ta'ala wa shara'ihi mu'allala dukkan hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki da ya saukar a duniyan nan to ya saukar da su ne da manufa ko ka gano manufa ko ka gano manufar ba ko a gano aka ko ba a gano maka ba halin akalla babban manufa da za a iya gani ita ce Allah madaukakin sarki ya samar da waɗannan ibadun ya samar da waɗannan hukuncin domin samun mana da rayuwa wacce ta kabe domin ka'ida ita ce ɗan adam baya rayuwa a ban ƙasa da yi bauta ba ɗan adam bai yi waye rayuwa ba bauta shi yasa suke cewa duk mutumin da bai zama bawan Allah ba to zai zama bawan banza in dai ba kai ta zama bawan Allah ka bauta ma Allah ba to ka bauta ma wani abin da yake banza wanda bai da amfani ko ka bauta ma ra'ayinka ko ka bauta ma son zuciya ko ka bauta ma gunci ko ka bauta ma aljani ko ka bauta ma wani shekani ko ka bauta ma wani dan adam ya a wahalar da kai ya sa ka abin da zai walakantar da kai a duniya kuma ka walakanta a lahira dan uwa amma mai bautar Allah madaukakin sarki to ne ya zama yantacce wanda ya fita daga kaidi na bautar wanda ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa suke da ka'ida suke cewa la yakunu insanu hurran hatta yakuna abdan dan adam baya zama yantacce har sai ya zama bawa in ka zama bawan Allah to shi kenan shi sai ka kubuta daga kwatancin bauta wato hikimomin hikimar Allah madaukakin sarki a shari'ar sa Sheikhu Sa'adi rahmatullahi alaihi yace fa innahu ta'ala shara'a shara'i'a lallai Allah madaukakin sarki ya shar'anta hukunce hukunce su ne shara'i'a wa anzala al-kutuba sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da littafai ba alqur'ani kawai ba wa arsala ar-rusula sannan Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni ya aiko da manzanni ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har manzanni guda ɗari hudu ga ɗari uku da goma sha uku ko ɗari uku da goma sha biyar Allah madaukakin sarki ya aiko su waɗannan manzannin arifa hul ibadu wa ya'buduhu Allah yi haka domin bayi su san shi su gane cewa shine mahalicin su shine wanda ya a bauta masa wa ya'buduhu kuma su bauta masa shi فأي حكم أجل من هذا ما أنا السعدي يتي وأنا هكنشي نيك وأنا جرمة كان ده وأنا هكنشي ياتي أن أدب ديك وأنا جرمة وأي فضل وكرم أعظم من هذا سنوة درجة شي وأنا كرم شي نيك وأنا فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له دومن سنن أن شيك كما بوتت شيك وإخلاص العمل له وحده سنن tantance aiki ga Allah shi ta shi da kowa a ciki wa hamdahu wa shukurahu da kuma yaban Allah da kuma gode maka wa sana'a alaihi bi ta kirari afdalul ataya minhu wannan su ne mafi girma mafi fifiko mafi darajar kyautar da Allah madaukakin sarki ya hana da ibadi ya alal itlaq kyauta mafi girma da Allah ya mabayinsa gabaki daya to ita ce wannan a ce ka zama mai bauta ma Allah shi ka Ƙasan Allah sannan kana yaban Allah kana gode ma Allah idan ka shiga cikin tsanani an tambaye ka an ce ya yanayi kamar wannan yadda muke ciki sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal idan ka samu daɗi kana cikin daɗi da walwala da lafiya da arziki da yalwata in aka tambaye ka aka ce ya yanayi sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to me kai wannan daɗi tabbas malaman psychology sun tabbatar da mutumin da Allah madaukakin sarki ya azarta shi da irin wannan yanayin ba zai shiga tashin hankali ba ba za a shi yana rikicewa ba sai ka mutane sun shiga wani irin yanayi mara daɗi shi ko wannan godiyar ta Allah da yabon Allah da kirari da yake ma Allah madaukakin sarki da yadda da Allah ya kunsa masa a cikin zuciyarsa da juriya da Allah madaukakin sarki ya kyautar masa sakamakon bautar da yake ma Allah madaukakin sarki da ta Allah madaukakin sarki a cikin bauta sai su ba shi wata natsuwa yamshi aminin fin nawa'i sai ka gan shi yana tafiya shi kubutacce lafiyayye alhali musibu sun kewaye mata Allah ka samu zama haka wa ajallul fada'ili sannan kuma su ne mafifitan talaloli liman yamunnu Allahu alaihi biha wanda Allah ya masa kyautar su in Allah ya maka kyautar waɗannan ababen da aka lissafa to babu wata kyauta da za ka samu a ban kasa da ta wuce wannan ka zama mai bautar Allah mai tauhidi mai ingantacciyar aƙida mai yaban Allah ko da yaushe mai gode ma Allah madaukakin sarki ko da yaushe to ba kyautar da za a maka da ta wuce wannan sannan wa akmalu sa'adati wannan shine mafi girman rabo a yau a duniya ana bincike ina za a ina za a samu sa'ada ina za a samu success bincike ke in kana ganin rubuce-rubucen da psychologist na duniya suke rubutawa wani littafin shi ga unwanin shi how to become a successful person وكيف تكون سعيدا كيف تصبح سعيدا يا ذاك كواي رايو ذاك تنشكنك أمس إن من دع تنشكنك أمس إن متمن ديج يغبوت أرايوا متمن ديج يسامو قنشي حنكلي متمن ديج إذا تكتشيا تكتشن زمن لا فيها تنزوتي يسا amma kuma duk sai su manta cewa ba za a samu wannan ba sai gaban Allah maɗaukacin sarki sai mutum ya dawo ya ba Allah maɗaukakin sarki yau duniyan nan da ta rikice abubuwa suka lalace mata tattalin arziki ba kyau siyasoshi da shugabanci ya rikice ya kasa rikice rayuwar mutane ta rikici duka da ya jawo ba abin da ya jawo illa kauce ma tsarin ubangiji da kuma kin bauta masa yadda ya kamata a yi amma da za a dawo a bi Allah madaukakin sarki a bi dokokinsa wallahi Allah madaukakin sarki ya ba mu zamani wato Allah ya ba mu tabbaci cewa ba za mu rayuwa ta wulakanci ba ka kalli irin yadda manzo Allah sama ya tsinci al'umma a lokacin da ya zo ya kulu ba'du ha ba'd sashin tana cin sashi yaƙi ne kawai ake yi sai a shekaru arba'in ana yaƙi a tsakanin ƙabilu biyu wanda asalin ubansu ɗaya ne al'ausu da al-khazraj shekara nawa suke suna suna suna suna suna suna suna faɗa a kan naƙasul basus shekaru arba'in sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan aka samu haɗin kai a tsakaninsu wanda kuma babansu ɗaya ne واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا da can kun kasance masu gaba ba kwa maciji a tsakanin junanku amma Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka zama ƴan uwan juna sashi na kafa sashi wannan shine abin da ake bukata saboda da wa asmanu sa'ada wannan shine mafi girman rabo da rayuwa mai daɗi da za a samu a duniya mulki baya ba da rayuwa mai daɗi akwai sarakuna manya-manya da aka yi su a duniya karshe wasu kashe kansu suka sha guba hmm? kissakin leya sarki leya da ake na ingila ba ya rubuta littafin sakin leya labarin fille da ya haifi 'ya'ya guda uku kuma dukkanin su 'ya'yan nan guda uku suka haifi su suka auri sarakai ɗaya ta auri sarkin jamus ɗaya ta auri sarkin faransa ɗaya kuma ta auri eh, sarkin sarkin spain espaniya karshe a gabaki ɗaya kille da ya jawo mishi sai da ya jawo ya yaƙi da duka waɗannan sirkan nasa sannan bayan ya yi yaƙi da su karshe kille ya zo ya kashe kanshi ya sha guba karshe da karshe ya nuna cewa 'ya'ya ba su suke ba da sa'ada ba mulki ba shi ke ba da sa'ada ba dan ka zama mai mulki wannan ba zai baka nutsuwa a rayuwa ba dan ka sami 'ya'ya wa bani na shuhuda 'ya'yan da ake jin su a ko'ina wani shi ne kaza wani shi ne kaza wani shi ne kaza ba za su baka nutsuwa ba ɗan uwa zuciyar da ka tara ba za ta ba baka nasuwa ba duka waɗannan ba su ba da nasuwa abin da ke ba da nasuwa shine komawa ga Allah ala bi tasma tasma'innul Kulu, da ambatan Allah da tuna Allah da bin dokokin Allah tasma tasma'innul Kulu zukata suke samun nasuwa domin zikiri ba kawai ya tafi bane a zikirin baki tuntunin malamanmu suna cewa ana zikiri da baki ana zikiri da zuciya ana zikiri da gaɓoɓi sannan duk wata ibada da bawa zai yi ta tana gangarawa ne karkashin ma'ana mai faɗi faɗaɗar ma'ana ta zikirin Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu zama cikin masu zikirinsa wa akmalu sa'adatin wannan shine mafi girman rabo da kwanciya hankali da mutum zai samu wa sururin lil qulubi wal arwah sannan wannan shine mafi cika na farin cikin zukata da kuma rayuka da mutum zai samu idan ya bi shari'a Allah maɗaukacin sarki ya bi dokokin Allah maɗaukacin sarki yanzu yan uwa ina riba akan saban Allah yanzu wannan corona da ake ta magana a kan covid-19 wadda ta zo daga jihar Wuhan daga China daga can ta faro masana da yawa abinda suke faɗi suna faɗi ne cewa daga ina aka samu wannan ciwon suna cewa ana ta an samo shi ne daga dabbobi bare dabbobi macizai halinka da Allah a matsayinka na musulmi ne ya haɗa ka da biri me ya haɗa ka da biri me ya haɗa musulmi da biri me ya haɗa musulmi da maciji da biri da maciji dukkanin su cin su haramun ne haramun ne cin maciji haramun ne cin biri biri yana cikin dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin tsoron suna ɗaya daga cikin waɗanda aka asali ɗan adam ne aka mai da su suka zama barai an taɓa kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naman damo kafin manzon sama ya halatta cin naman damo aka kama shi naman damo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama masa naman damon nan sai ya ce akhsha أن يكون من الأناس الذين نسخوا قبلنا ومسخوا قبلنا ina jin tsoron da wannan ya zama cikin dabbobi da asalin su yan adam ne Allah ya baka kake mai da su dabbobi to bai fa amma da ba sama ya halatta cin damo lokacin da Allah ya masa wahayi cewa damo baya cikin dabbobin da suka kasance yan adam ne aka juya suka zama dabbobi amma biri fa biri yana ɗaya daga cikin halittu na Allah madaukakin sarki da Allah ya bamu labari cewa kan halakar da wasu al'ummatai an kai da su barai su daga cin biri haramun ne maciji maciji yana ɗaya daga cikin dabbobi masu cutarwa kuma yana cikin dabbobin da annabi sama ya ba da umarnin a kashe su ka'ida kuma ta malaman fiqh tana cewa duk dabbar da Allah maɗaukacin sarki ya bada umarnin a kashe ta to alama ce ta cewa wannan dabba haramun ne bai halatta a ci ta ba to sai gashi yanzu duk mutumin da bai da shar'a Allah ba shi nan ana cewa su ne sannan an yi wata cutar da bata gaza bala'i har yanzu ma akwai ta ita ce lasafi ba a ina aka samu lasafi ba lasa daga ina ta zo zazzabin lasa da ake tsirayi wanda kaga manzo Allah su sunna ce khamsun kulluhun da fasiqun dabbobi guda biyar dukkanin su fasikai ne yajuzu qatluhun fil hayy wal haram ya halasta ko mutum yana aikin haji ko ba aikin haji yake ba in yi shi ya kashe su fasikai ne masu bayyana sabon Allah ne daga ciki manzo Allah sune ce wal fa'arat da ira ira to me hada musulmi da cin ira me hada musulmi da cin ira صدق الدين بكجا شيسع الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يتوى حيثما وجدت المصلحة فثم شرع صح إن دقيقة أبن ذي جار رايوة الأدم وكبيبك بيبك بيبك أنا شرع الله تكي أبن ذي رايوة الأدم تدونيا كي شو رايوة تلاهرة كي شو يسامو مصلحة رايوة شهدابي تدونيا تقيتشيا لتلاهرة تهر أبدا وكان جنجرا وشرع الله تي ونن أبو ko ba a sa shi an ce shari'a Allah ne in kabibiya za zaka ga akwai shari'a Allah ya tabbatar da ai wannan abun amma su waɗanda ba su abin shari'a Allah din kila shi ne suka mishi fahimci ko kuma suka tata a cikin shari'a Allah suka je suka gyaggyara abin da suka gyaggyara giya da Allah madaukakin sarki ya haramta shanta yau in za a yi batu akan ciwo da ake da shi na ciwon hanta abu na farko da ake kawowa menene abu na farko da ke sababa ciwon hanta duk likitan da zai ma bayani ne zai ce maka zai ce maka shan giya sannan wani abun ban sha'awa a cikin ababen da aka lissafa cewa a guji yin su saboda wannan annobar ta corona covid-19 coronavirus cewa a daina shan giya amma su da yake waɗanda suka fitar da rahoton ga su ga kamar su ne Allah shirye mu da su ga bakiya sai suka ce wai a rage a rage kaga sun fahimci bala'in da ke cikin giya kenan Allah shi kyauta da ka shari'a Allah da binta suke ba da cikakken samun zaman lafiya zaman lafiya na zuci zaman lafiya na gari zaman lafiya na jiki ta gabaki daya ana samun wannan ne a wajen bin Allah madaukakin sarki da yadda da Allah كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى sa'adatin الأبدية sannan kuma waɗannan ababen Allah maɗaukacin sarki su ne suke zama sanadiyya hanyar da za ta ɗauki mutum ɗaukar ta samun masa da jin daɗi na har abada wannan ini da'im da kuma ni'ima wacce take madawwamiya falaulan ya kunsu fi shar'ihi wa amrihi da a ce da a ce wannan kawai da a ce ba wani abu a cikin shari'a Allah madaukakin sarki ba wani هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات ولأجلها خلقت الخليقة وخلق الجزاء وخلقت الجنة والنار لكانت كافية شافية دا أشي باب وانا أبو أكين شرع الله سي وانا هكما وانا إتشي ذاتا إتشي أسل دكا وسؤال خيرين ita ce cikin dukkan wani daɗi kuma ta sanadiyya ta Allah maɗaukacin sarki ya halicci halittu kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa za a yi sakamako sannan kuma ya halicci aljanna ya halicci wuta to da wannan ya isa ne da kuma ya wadatar da kuma ya warke da a ce kawai hikimar da ke cikin waɗannan abubuwan na bin Allah da bin tauhidinsa da kaɗaita shi a cikin bauta da kuma bin shari'arsa da a ce ba komai ke kawai samun ni'ima ta har abada aljanna da kuma dawwama cikin jin daɗi na gobe alƙiyama to da Allah mu da wannan kawai ya ishe mu ma ya zama hikima to amma kuma akwai wasu hikimomi wanda ɗan yana ganin sa a rayuwarsa hada wa qad ishtamala shar'uhu wa dinuhu ala kulli khayr shar'a Allah maɗaukacin sarki da addininsa. sa wallahi sun ƙunshi da alheri duk wani alheri da kake nema in ka koma shari'a Allah akwai duk wani alheri da kake nema akwai shi a cikin shari'a Allah wani abin takaici a yau wani abin takaici a yau waɗanda ba musulmi ba in ka tafi ƙasashensu a game da zamantakewarsu a tsakanin junansu sai daga sun kwashe shari'unmu na zaman lafiya shari'unmu na kwanciya hankali shari'unmu na tsar haƙoƙa sai kaga sun abbaka su sun aiwatar da su sai ƙasashensu suka zauna lafiya mu kuwa sai muka yi watsi da waɗannan dokokin muka yi takaci da su sai rayuwar mu ta zama jibe da take yadda mu ta koma فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة لا باركا جدا ألا مدوك تنسرسي يبام أسكن للتافن سا هو أسكن سنة منزل صلى الله عليه وسلم شك زوشي يغمتن سكي لإلي ba za ka zama mai ilimi ba matuƙar baka san littafin Allah ba baka san sunnar manzo Allah sunan ba ko kai ne shugaban profesoshin duniyar nan gaba ki daya idan baka san littafin Allah ba baka san abin da ya kunsa ba baka san sunan manzon Allah sallallahu alaihi ba to baka da ilimi wannan ita ce ka'ida ta shari'a a kai ba mai ilimi ba kai dai ne karatu ne a fannin ka amma ilimi da Allah ya yarda da shi to yana cikin littafin sai yana cikin sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam sai ta san sannan ka zama masai sannan kuma wa yaqinin su ne suke ba mutum tabbas kauce ma wanda shi ke jawo ƙarshe mutum zai ce ba Allah bai yadda ma akwai Allah ba bai yadda akwai shari'a Allah ba bai yadda akwai wani ma wai wai abu wai sunan shi Allah ba to kuma kalle yadda zai koma yana rayuwa duk mutumin da zai fito ya ce yau shi mulki ne bai yadda da samuwar Allah ba ko yana kora shari'a Allah ka kalli rayuwar kuncin da zai shiga kunne irin kuncin rayuwar da zai shiga a duniya ba zai taɓa samun zaman lafiya wa imanan sannan kuma wannan shi ke cika ma mutum zuci ya cika zuciyar mutum da imani wa ƙa'ida sahihatan kuma labarikan da Allah ya bamu su ne suke cika zukatan 'yan adam ba aƙidu inganta kuma ba mutumin da zai samu kwanciya hankali ma damar bai da aƙida sahihiya Sai ka san kana kallon yadda wasu suke bauta sai ka san ba Allah ba ba shi da nasuwa a ciki kuma da kai za a ce maka ka zaɓa ka yi irin irin nasu sai ka san ba za ka yi ka san bai dace da ɗan adam ne wannan irin ba da sunan wai wai wai a ce wai bauta yake sannan wata take mu bi halqulu sannan da sanin Allah ne da labarin da Allah ya ba mu a cikin littafinsa da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallama zukata suke miƙuwa su zama suna da siyeti wa ya zulu ha sannan kuma karkace wasu ta zama ta kawo ba ta masanin Allah shine zai zama bayi da fitata wa tusmi'u kulla khuluqin jamil sannan kuma su ne za su haifar da mutum kowace ɗabi'a kyakkyawa kowace ɗabi'a kyakkyawa shi yasa idan ka ɗauki ɗabi'un waɗanda ba musulmai ba ɗabi'u ne na ƙarya domin su ɗabi'unsu da ma'aunai biyu suke suke auna su wanda ya musu sai su kyautata mushi wanda kuma bai musu ba sai su cutar da shi su kyautata ma mutanen ƙasarsu don su suna a wajen mutanensu amma kuma sai su fito wasu ƙasashen su cutar da su su haɗa yaƙi tsakanin waccan ƙasar da waccan ƙasar su siyar da waccan ƙasar makami su samu kuɗi su siyar da waccan ƙasar makami shi ke su haɗa su faɗa to na ɗabi'a adalcin su idan ya tashi a kodin da suke mu'adalci wasu kuma ba su musu adalci mu kuwa ka'idar musulunci wadda muka karanta a cikin alƙur'ani al'adlu qimatun qimatun mutlaqa haka suke cewa al'adlu qimatun mutlaqa kullun adalci to ɗabi'a ce da ba ta da da ba ta da iyaka mutlaqa ce كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين نجوا Allah madaukakin sarki ya ce in uwanka da iyayenka idan abin adalci ya zo kai ne alkali to ka yanke musu hukuncin da yake na adalci shi yasa manzo sai ya ce wai mullahi law anna fatima binta muhammadin sarqat a'adaha Allah a qata'a muhammadun yadaha ce wallahi da fatima za ta tsata iyar muhammadu to sai muhammadu ya yanke masa hukunci domin shi alhalin Allah ɗan uwanka na jini ɗanka wanda ka haifa iyayenka waɗanda suka haife ka shari'ar musulunci ta ce ka musu adalci kai adalci a kansu idan abin gaskiya ya gitta to ka faɗi a kansu sannan can su kuma waɗanda suke maƙiya su ma Allah ya ce ka musu adalci ولا يجرمنكم شنآن قوم ta ألا تعدلوا اعدلوا a أقرب للتقوى Haɗa kiyayyar da kuke yi da wasu mutane kuna gaba da su su ja ku ku ƙi musu adalci ku yi adalci shi ne yake kusa da takawa wannan ita ce ƙa'ida to sanin Allah da kira aƙidarsa da bin dokokinsa shi ke sa mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u ɗabi'arsa ba za ta zama zaɓe yake yi ba a'a duk wanda kowa zai zama mai kyakkyawan ɗabi'a a kansa shi sa musulunci ne kawai yake da kyawawan ɗabi'u yunshifu alhabiba wa yunsifu albaghiza da wanda ake so da wanda ake so da baki daya ana masa adalci idan wani haƙƙinsa ya gitta za'a bashi haƙƙinsa sannan wa amalin salihu sannan kuma waɗan sanin Allah madaukakin sassi da sanin dokokin Allah su ne suke gajar da mutum duk kyakkyawan aiki Wahudan warushi wa rushdi sannan kuma su ne suke haifan da mutum ya zama shiryayye mai bugi dokokin Allah madaukakin sarki wa awamiruhu wa nawahihi muhtawiyatun ala ghayati hikmati Allah ya ce ayi da abinda Allah ya ce ayi hana wallahi sun kunshi mutukar hikima wa salah da kuma gyaruwar kai kai da kake umarta sai shari'a sai da ce kai za ka fara zama mutumin kirki sahabbai idan suna ba tabi'ai faɗa sai su ce kunu mislana ku zama kaman mu ku zama kaman mu sai ya zama suna da ƙa'ida ta tarbiyya da suke cewa a tarbiyyatu bil uswati wal hal khairun min at tarbiyyati bil khutbati wal maqal ayi tarbiyya a aikace yafi tarbiyya a magana a kalle ka a kwaikwaye ka ya fi tasiri fiye da mai a ce kai ka faɗi amma kuma sai a ga saɓanin kai abin da kake faɗi sannan wani islah sannan shari'o'in musulunci ga baki ɗayansu da abin da aka ce a yi da abin da aka hana dukkaninsu suna kawo gyara ne a cikin al'umma gyara suke kawowa lidini wa duniya kuma gyaran nan za a same shi a cin addini domin ba za a yi shirka ba domin ba za a yi bid'o'i ba ba za a yi fasikanci ba ba za a yi miyagun ɗabi'u ba abinda za ka gani shine kyakkyawan tauhidi ingantacciyar aƙida lafiyayyen ibada kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amaloli su za ka gani ma damar an tsare dokokin Allah sannan kuma aka yi wannan rayuwar duniya ta mutane za ta gyaru rayuwar mutane ta duniya za ta gyaru فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة العلامة السعدي يتي دومين شرع مسلم شي فاتا أمرني دون أبو فاتشي سياكة شي مصلحة خالصة الرجارين باب شري أشكو أرادا شيني مصلحة خالصة توحيد الله الهيد نيجا باكي لينسى sallah alheri ce gabaki ɗayanta azumi alheri ne gabaki ɗayansa aw ma maslahatuhu rajiha ko kuma abinda a cikinsa akwai ɗan abin da rai bai so ko kuma abin da ya zama akwai cutarwa amma kuma alherin da ke ciki ya nillanta cutarwa ko damuwar da ke cikinsa haka shari'ar musulunci take ko dai ka samu tsantsar alheri ne ko kuma ka samu alheri shi ya yawa ya yawa sharrin da ke ciki da dugu ɗaya ne a cikin ɗaya dugu ɗaya ba kashi ɗaya ba dugu ɗaya a cikin ɗaya haka nan idan shari'ar musulunci ta hana wani abu in ka tsaya ka kalla to za ka ga wannan abin mafsadatuhu khalisatun an karɓar ne wannan abin da shari'a ta ce ta ko kuma ka samu ka ga annan tarin jaye amfanin da za a samu a ciki a farko ai haka Allah madaukakin jiki ya faɗi game da giya da giya da caca يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه اسم كبير ومنافع للناس أما وإثمه ما أكبر من نفسهما suna tambayar ta game da giya da caca Allah mana hutun sarki ya ce a ce musu a cikin giya da caca akwai fi ma ismun kabiru akwai zinibi mai girma wa manafi'u lin nas amma kuma akwai amfanin nuka ga mutane domin idan mutum ya sha giya a jahiliya ya sha ya sha to za ta sa shi ya kinka da dukiyarsa manafi'u linnas mutane za su samu kuɗi in ya ce ya samu kuɗi zai rarraba wa mutane haka jahiliya suke yin mutum ya sha giya kawai sai ta kyauta shi kenan kaga sanadiyar giya an samu arziki sannan kuma idan ya caca ya samo kuɗi a caca shi ma zai rarraba wa mutane manafi'u linnas sannan daga cikin manafi'u linnas tana sa idan mutum yana jin haushin wani da yana jin nauyinsa amma so yake ci mishi mutunci to sai sha giyan nan sai zazzagi duk wanda yake so ya sha ya zazzaga shi a zuciyar shi da yake yayi sai a ce zai da hankali ya sha giya ne sai a kyale shi manafi'un linnas sannan wasu suna yin cacan nan wata ranar su je su ci su kuɗi ana samu amma sai Allah ce wa ismuhu ma akbaru min zunubin da ke cikin caca da giya ya fi amfanin da ake samu a cikinsu domin suna haifar da bala'i shi ne ƙarshe Allah madaukakin sarki a wata surar sai ya faɗa mana bala'o'in da suke cikin giya da caca يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة أبو نفر قد جياكي هاي فروا أطي جابا شاشمانا هاي فرد جابا والبغضاء حكيية أتحان جونا في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة sannan idan kuka sha giya ko kuna yin caca to za ku daina yin ambatan Allah za ku daina tuna Allah ba za ku bi dokokin Allah ba sannan ba za ku yi sallah ba kaga wannan wasu ke al-imam ibn rajab al rahmatullahi alaihi da ya rubuta littafin sa zammul khamr sai da ya lissafa cututtuka cututtukan da giya take da su ba su da iyaka haka nan dangoginsa irin su wiwun nan su koken da makamantansu da ake sha su ma الإمام الزكشي رحمة الله عليه يذهب تلتاب ساعة زهر العريش في حكم ya kawo sai da ya kawo daga littafin al'allama ibn subki sai da ya kawo al'imam ibn ya kawo cututtukan da wiwi suke haifarwa guda ɗari da ashirin wanda sun shafi addini sun shafi lafiyar jikin mutum sun shafi kwakwalwarsa lafiyar kwakwalwarsa sun shafi zamantakewa sun shafi tattalin arziki na mutum a kan kansa da kuma tattalin arzikin ƙasa gaba ke da to yan uwa wannan hikimar Allah kenan da Allah maɗaukacin sarki ya tsara shari'arsa ya saukar sannan kuma har idan muka kalla zai yiwuwa a ce a rayuwa ba hukunce-hukunce me yasa duk waɗannan ba ba dokokin Allah suke bi ba amma ba su yadda su rayuwa ta anaki ba ai ba su yadda da abin da suka kira shi da chaotic life ba ko chaotic system of life ba su yadda da tsarin kawai hau ba kowa ya abin da ya ga dama ba shi yasa yau idan shugaban kasa zai mutu a wata kasa to ba za a kwana ba sai an daɗa wani shugaban kasa ko da tsarin sarauta suke yi saboda bai iya yiwuwa idan kuma ba a naɗa na dindindin ba su dole a naɗa na wucin gadi ko da rukon kwaya domin ne domin ƙasa ba ta iya yiwuwa ta tafi sai da dokoki sai da tsare-tsare wanda ko ya cancanta ya tsare-tsaren da za a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali wanda ya halicci bayansa ne shi ya san su haka mun ya haluku kamar la ya yanzu wanda ya halitta zai zama ya sani kamar wanda bai sani bai ya halitta ba sai da baka halicci bayi ba to ya za ka tsara musu dokoki su ce kuma waɗannan dokokin su ne za su dace da su a'a wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci aikin da za ku yi so da cikin aikin da za ku yi hadda tsare-tsaren dokokinsa ku bi in kun ji sai ku zauna lafiya idan kuka kauce ma wannan tsarin to ba ku ba zaman lafiya ba ku ba kwanciyar hankali ko kun yi gine-gine ko kun yi tsare-tsare wallahi ba za su ba ku kwanciyar hankali ba halaka za su jawo muku ƙarshe waɗannan ababen ma da kuka kiko sai zama su ne sanadiyar halakar ku baki ɗaya Allah ya tsare saboda haka wannan al'allamatu sa'adi yana mana bayani akan hikimar Allah maɗaukacin sarki a wajen tsara dokokinsa tsara dokokin Allah maɗaukacin sarki ko dokokin Allah da Allah ya tsara su su ne tarbiyyar ɗan adam da su ake tarbiyya ashe Allah maɗaukacin sarki ya sukuntu da siffar hikima a matsayin sa mai tarbiyya na asali mai tarbiyya na haƙiƙa shine sai al'alamatu sa'adi ya ci gaba da cewa wa min hikmati shar'i islamiyyi daga cikin hikimar shari'ar musulunci annahu kama annahu al-ghayatu li al-qulubi wal akhlaqi kamar yadda ya kasance shari'ar musulunci ita ce kaiwa matuƙa a wajen gyaran zukatan mutane wal akhlaqi da kuma ɗabi'unsu wal a'mali da kuma ayyukansu wal istiqamati ala sirat al-mustaqim kuma ta hanyar shari'ar musulunci ne ake ake tabbata akan hanya madaidaiciya fa huwa al-ghayatu li salahi duniya. kuma shari'ar musulunci ita ce kaiwa matuƙa a wajen gyaruwar duniyar mutane yanzu wannan tsare-tsaren da ake da suna quarantine din nan a duniya ba a taɓa yin wannan tsarin ba a san wani likita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsara wannan tsarin ba wannan tsarin na quarantine life quarantine alhaji usuhi manzo Allah sama ya fara zuwa da shi wannan baya bukatar dogon bayani malamai sun yi lugude sun yi bayanai sun yi a akan wannan manzo Allah sama shi ya fara zuwa da wannan tsarin kuma har yau likitocinmu alhamdulillah bayanin da suke kenan annoba ba ta da wani magani fiye da tattace mutane a tsare su a waje ɗaya a hana wanda yake da cutar ya shiga cikin waɗanda ba su da ita sannan wanda kuma bai da cutar ka a bashi ya shiga cikin masu cuta tsari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan tsarin zaman duniya ke sannan ka kalli kyawun tsarin tattalin arziki na musulunci yadda musulunci ya tsara mu'amaloli ya haramta ba wadda ita ce yau ta zama mutane bala'i Eh? akwai wani profesa ɗan ƙasar germany church da ya rubuta littafinsa tun wajen alif ɗari tara da arba'in da wani abu yana bayanin yadda tattalin arzikin duniya yake gudana kuma yana ba da mafarkinsa a game da yadda tattalin arziki zai koma ya ce za a wayi gari duniyan nan tattalin arzikin ƙasa ko duniya ya koma hannun wasu aikattun mutane wannan halin da ake ciki kenan a yau wasu mutane kirgagu su ne tattalin arzikin duniya yake hannunsu suke yin yadda suka ga dama abinda suka ga dama abu ya sama in sun ga dama kuma ya kasa man fetur ɗin in sun ga dama ya sama in sun ga dama ya kasa dalar nan an ga dama ce sama in an ga dama ce kasa ɗaiɗaikun mutane amma tsarin musulunci sai ya ba da tsari na ne musulunci ya yadda da al ya khassa ya yadda ni da kai da ke kowanne ne ya zama yana da abin da ya mallaka nashi ne ba wanda zai zo ya masa shishigi a cikin wannan dukiyar tashi ce saɓanin tunanin yan gurguzu su kuma da suke ganin cewa mutum bai isa mallaki wani abu da za a ce nashi bane komai na gwamnati ne a musulunci ya yarda da al-milkiyatul musulunci ya yarda da mallaka ta mutum tashi ce sannan a gefe guda musulunci ya yarda da al-milkiyatu ash ya yarda da kuma abin da ake tarayya za a ce wannan kudin al'umma ne gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa ingantacce ce annasu shuraka'u fi salasati mutane sun yi tarayya abu abu uku kowa na da haƙƙi a ciki abin da ke kakkita maka annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah fassara wannan hadisin za ta fi fitowa fili ga mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin namu ababen da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su tarayya a cikin su sai ce alma wanna walkala <laughs> ruwa yau wannan a cikinsa ake samun wutar lantarki yau wannan a cikinsa ake lafta ma manya-manyan jiragen ruwa masu ɗauka kaya tireloli a cikinsu suke gudana yau wannan shine ake tace shi a gyara wani a tura mana a sasha a famfo a zuzzuba shi a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin gorina a shi a cikin ledoji a rika sha sai su ne ce na mutane ne gabaki da sun haka ba su ba ne gwamnati ta zama ita ce ta mallaki ruwaye in wannan in ya inganta duk wani ruwa babbar riba ne shi kogi ne shi ko ko a'a ne ko ko oshin ne teku ne ko ko ƙorama ce ya halatta gwamnati mallake ta zama ko dam ne aka datsa gwamnati ce na ce ita take da sai a ciki duk wani wanda zai ci sa to yana cin gajiyarsa ne ƙarƙashin gwamnati ya halatta sannan abu na biyu manzo Allah su sani ce wanda wuta yau ka ɗauki wutar lantarki da gas da ake amfani da su a matsayin makamashi ko man fetur sun shiga cikin annar ba laifi gwamnati bane gwamnati ta ce na sani ta zama ita ta mallake su rijiyoyin man fetur ka a ban ma wasu takaitattun mutane su zama su suke mallakar su suna yadda suka ga dama a ciki onshore da offshore duka na fetur da wanda ake samu a cikin teku da wanda ake samu a tudu duka ba laifi bane su zama suna karkashin gwamnati gwamnati ta zama ita ke mallakar su shi yasa zakama ba ta shiga cikin su sannan na uku manzo sai ce wal kala abincin dabbobi shi ma ba laifi ba gwamnati gwamnati ta mallaki wajajen da suka zama wajajen kiwo labi labi gwamnati ta fitar da labi labi ta samar da tsari na bin sha'an da bin hanyoyin shanu ga manoma suna abinsu sannan kuma ga hanyar da aka yi ma makiyaya ba za su shiga cikin gonakin manoma domin su musu ɓanna ko su yi musu ta'addanci ba har a samu rigingimu tsakanin manoma da makiyaya wannan hikima ta shari'ar musulunci ke saboda shari'ar musulunci ita ce take ba da tsari ingantacce wallahi duk wanda ya karanta dokokin turawa ya karanta lo ya kai matsayin profesa ranar da allah madaukakin sarki ya buɗe zuciyar shi ya karanci shari'ar musulunci zai gane cewa ashe wata ya yi zai gane cewa ya yi wata ashe ka inda hakika ta kenan haka mutumin ya karanci ya economics ya kai matsayin profesa ba a tsarin musulunci ba ranar da ya zo ya karanci tsarin economics na musulunci zai gane cewa ashe ina yanzu ya fara karatu wannan hakika sai tabbatacciya wanda ba musulmi ba sun tabbatar da waɗannan yan uwa masu albarka so da da shari'ar musulunci cikin hikimarta akwai samar da mutane rayuwa mai daɗi a duniya fala tasluhu أمور الدنيا حقيقيا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الألامة السعدية والله رايوم متاني بذات جاربا الأمر الدنيا ككب بذات جاربا ke da bin addinin gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa hada shahidun mahsusun li kulli aqilin wannan abu ne da kowa ke ganin shi balo balo in dai mutum yana da hankali fa inna ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama lallai al'ummar annabi sallama لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه فلوقت شنو سكة أي يؤخذ الدين الله أكيد جدد فورا فروع السواتور تنسح وكنشا وكنشنسة وجميع ما يهدي ويرشد إليه وذكا أبن الدين المسلم شيك شريع وازوها قريشي كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاة وفي الأمة المسلمة تزمع الأمر أن تسوق حسن شيخ قباكي إيسن أيكم سنجرا saboda ne saboda sun ba Allah a gefe guda kuma da suka saba ma Allah ya suka zama da mu ne al'umma wacce ta kasance kai mu ake bi mu ake kwaikwaya a lokacin muna bin Allah da muka saba ma Allah sai kuma muka da ka zama bindi wanda ita ce ka'idar Allah muka Allah madaukakin sarki ke mu'amala da bayinsa yan uwa masu daraja za mu tsaya a nan mu sa aya ba dan mun gama ba har yanzu wannan batun na al'alamatu sa'adi yana da yawa kuma yana da daɗi kuma yana da cikeke da ilimi amma za mu tsaya a nan saboda lokaci insha Allah ta'ala shi majalisi na gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan damuwa da muke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirya mana rububiyar mu ya yi mai ya musu albarka ya saka mu iyayen mu da malaman mu alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله